صل على محمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل muhammad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mukoyi ƙur'ani to a cikin abun da ya gabata kamar yadda muka yi bayani cewa yanzu zamu shiga wata sabuwar marhala ne ma'ana zai zamanto kenan za a samu dan ci gaba kuma wala'alla abin zai dan fi kusa ya dan fi wahala akan abin da ya gabata to amma dai in za ku kasance tare da mu kuma ah, zai zamanto ana maimaita abin da ake ji to insha Allah za a samu ci gaba a cikin wannan shiri na mu koyi ƙur'ani mai girma ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma sauran shirye-shiryen wannan gidan tv mai albarka na alwilaya to ita wannan marhala ta biyu kamar yadda muka faɗa kafin mu shige ta za mu yi kira zuwa ga kamar yadda na yi ishara dama abin da ya gabata cewa mu koyi ƙur'ani mai girma kuma mu koyar da shi saboda shi kanshi koyarwa ɗin mutum yana ƙara koya ne kuma yana ƙara gogewa ne kamar yadda malamai suka nuna kuma idan mutum ya jarraba din lallai zai ga cewa haka din ne yana ƙara koya ne ko kuma yana ƙara gogewa akan gogewar da yake da ita dama a cikin hadisi ruwaya ta zo cewa manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificinku ya ku al'umma musulmi shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da shi wannan kenan wannan hadisi ne wanda yake matukar kwadaitar da mu akan koyan alkur'ani mai girma da kuma koyar da shi wannan kenan daga bakin fiyayyen halitta manzo muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sannan kira zuwa ga musulmi ko musamman ma matasa dangane da shi abin da ya shafi karatun alkur'ani mai girma ruwaya ta zo daga imam sadiq salam yana cewa duk wanda ya karanta alkur'ani ma'ana yake karanta shi kenan yake koyon yadda ake yake haddacewa yake koyon kira'a ingantacciya da sauransu duka ita wannan kara'a za ta ɗauka man kara alkur'ani kenan duk wanda ya karanta alkur'ani wa huwa shabun yana a saurayi shi yasa na ce musamman matasa wanda ya karanta ƙur'ani yana saurayi kuma mumini shabun mu'min to ikhtilata alqur'anu bidamihi wa lahmihi lallai alqur'ani zai cakudu da jininsa da kuma tsokar jikinsa ma'ana zai zamanto ƙur'ani a jikinsa tamkar ƙur'ani ne yake yawo a cikin jininsa da kuma tsokarsa wannan kenan ma'ana zai masa tasiri alkur'ani shi a iyaye lallai ya zama kusan ya zama wajibi a kansu su ɗora 'ya'yansu akan hanya ta koyan karatun alkur'ani mai girma baya ga sauran karatuttuka da suke yi to lallai wannan yana ɗaya daga cikin wajibi dama kamar yadda tun farko mun faɗa cewa neman ilimi dama wajibi ne to babban kuma neman ilimi wanda ya fi kowane ilimi girma shine ilimin alkur'ani mai girma da kuma abin da yake da alaka da shi domin shi abin da ya shafi addini da kuma ƙur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa abu ne wanda zaka ka bauta wa allah ta'ala wanda za ka samu tsira a nan gaba ma'ana gobe kiyama ranar tashin alkiyama ranar da babu wani aiki babu wani abu ko dukiya ko 'ya'ya ko wani ilimi wanda ba na addini ba zai amfanar da kai ba in dai ba mutum ya yi amfani da shi ne ta hanyar bautawa Allah ba ko da yake mutum da yake zai iya yiwa mutum ya yi wani ilimi din wanda ba na addini ba amma kuma ya hidimtawa al'umman musulmi su karu da shi to kaga wannan shi ma Allah ta'ala zai ba shi lada to amma abin da yake ya fi kowanne abu mahimmanci wanda yake addini ga baki daya ɗora a kan shi abu na farko shine alkur'ani mai girma haɗawa kuma da abin da muka faɗa na sunnar ma'aiki da kuma iyalan gidansa wannan kenan dangane da abin da ya shafi abin karanta ƙur'ani sannan kuma imam yana cewa a ranar ƙiyama shi wannan matashi zai kasance da zaɓaɓɓu alkiramil barara safara alkiramil barara wanda suke zaɓaɓɓu ne managarta wanda zai kasance tare da su ma'ana a aljanna kenan sannan kuma Eh, wani alkur'ani zai kasance zai eh, yi kafa hujja eh, gare shi ranar kiyama ma'ana zai zo ya ce ya allah ta'ala wannan bawa naka wannan matashi ya kasance ya karanta ni ya haddace ni ya iya karanta ni ya yi aiki da ni da sauransu zai nema wa shi wannan saurayi din ceto kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi din ranar alkiyama to wannan kenan sannan <clears throat> a cikin wata wasiya da imam ali alaihi salam yake yi wa ɗansa imam hassan wato babban ɗansa kenan eh, eh, al'imamul hassan alaihi salam yake ce masa ah, duk da yana masa wasiya amma yana masa ne da sauran 'yan uwan shi baki ɗaya lokacin da wafati ya zo masa imam ali bayan an sare shi to ya kasance yana yi wa imam hassan wasiyoyi kala-kala a cikin wasiyar da ya masa yake ce masa allah allah fil qur'an ina hada ku da allah a cikin alkur'ani mai gida ma'ana ku tuna allah a cikin qur'ani kamar a hausa in ce maka ka daure don allah ka taimaka ka irin waɗannan abubuwan da ina in kamo kalmomin da za su karfafe ka akan abu in ce lalle kada ka manta da abu kaza saboda haka yake cewa imam hassan ina tunatar da ku allah ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya ce fala yasbiqukum ilal amali bihi ahadun ghairukum fala yasbiqukum ilal amali bihi ahadun ghairukum kada ku bari wani ya ya yi ku aiki da ƙur'ani wannan imam ali ne yake faɗawa imam hassan alaihi salam da kuma ya isar da wannan zuwa ga 'yan uwansa kannansa kenan to wannan kenan ya ce ce masa kada ku bari waninku ya riga ku yin aiki da alkur'ani mai girma wannan kenan saboda haka shi yasa wannan nasiha ko kuma wannan wasiya da imam ali salam ya yi wa imam hassan ta kasance ta yi tasiri a cikin ahlul baiti da a'immarsu da kuma zariya su gabaki ɗayansu ya kasance ya yi musu tasiri dama wannan wasiya ce wadda take ba wai daga kan imam ali ne kawai take ba tun daga kan manzan allah take wanda mun san cewa su dama a imma alaihi salam in suna ruwaito ruwaya to ko da ba su ce ta manzan allah ba ce to akwai ruwayan da suke nuna cewa kamar wanda imam yake cewa eh, hadisi na hadisin babana ne hadisin babana kuma hadisin baban shi ne haka har zuwa kan manzan allah saboda haka zai zamanto wannan wata ruwaya ce wacce daga imam ali amma kuma eh, zai zamanto daga manzan allah take kuma lalle wannan ruwaya ta yi tasiri a cikin zuriyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa za mu ga cewa imam kazim alaihi salam eh, idan duk lokacin da ya zo yana yin karatun ƙur'ani mai girma yana yi a cikin gidansa ne to amma saboda eh, tasiri da ƙur'ani ya yi masa tun daga yarinta dama an haddace qur'ani an taso daga cikin an taso tarbiyya ta gidan annabta a cikinta aka taso to yana karanta qur'ani da sauti mai kyau sai ya zamanto idan ya zo yana wannan karatu din a cikin gidansa idan mutane suka zo wucewa to suna tsayawa su tsaya a daidai wannan katangar ta gidansa ko kuma kofar gidansa domin su ringa jin wannan a alkur'ani mai girma to wannan kenan saboda kasancewarsa a wannan ta wasiya ta ma'aiki da kuma imam ali ta yi musu tasiri har ya zamanto daɗin karatun alkur'anin shi ya zamanto idan an zo wucewa to masu wucewa ba sa iya wucewa lallai sai sun tsaya sun saurari wani abu daga cikin wannan ƙur'ani mai girma shi yasa za mu ga akwai wata ruwaya da ma'aiki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ikra'ul qur'ana bisautil hasan ma'ana ku karanta alqur'ani mai girma da sauti ma'ana murya mai kyau mai daɗi fa inna sautal hasana domin shi sauti mai kyau yazidul qur'ana husnan yana ƙara wa mai girma ah, kyau saboda haka idan ka kasance kana rerawa wani zai tsaya ya saurare ka wala Allah shi ma daga wannan lokaci ne zai ji yana buƙatar shi ma ya iya karatun ƙur'ani ya koya a wannan kenan saboda haka lalle karanta alƙur'ani mai girma da sauti mai kyau yana ƙarawa ƙur'ani kyau kuma yana janyo wasu domin zuwa ga alƙur'ani mai girma sannan yana janyo wanda ba musulmai ba ma su zo su ji mi wannan ƙur'ani ɗin mai daɗi haka yake faɗa daga nan allah ya sa hanyar su ce ta shirya za su shiryu wannan kenan dangane da kwadaitarwa a kan shi kan shi ƙur'ani da karanta shi da kuma koyan shi da koyarwa shi to a yanzu za mu zo abin da ya shafi ilmi na tajwidi ilmu tajwid menene shi ilimi na tajwidin alkur'ani mai girma ilmin tajwidi na alkur'ani mai girma yana da ta'arifi ma'ana an yi bayanin sa menene shi a tajwid lughatan muna da shi logatan sannan kuma muna da shi istilahan ma'ana mun ce logatan a yaren larabci in an ce tajwidi me ake nufi shi ne suka ce minal jauda daga kyautata abu mutum ya yi abu mai kyau jauda abu kamar idan mutum ya kera wani abu za a iya ce idan ya yi shi mai kyau za a iya cewa wannan abu yana da jau da ma'ana yana da kyau yana da karko kenan to shi shine tajwidi a logance kenan abin da ake nufi shi ne mutum ai ja'alu shai'i akthar jaudatan wa itqanan a sanya abu ya kasance eh, yana da kyau sosai sannan kuma an yi shi an kyautata shi cikin hikima da kuma itikani ma'ana yin shi cikin kyakkyawa kusan abu ɗaya ne kawai sannan da wata ibara ɗin ko kuma da wata jumla ɗin a hausance za mu iya cewa shine kyautatawa wasu suna cewa at-tajwid lughatan huwa tahsin shine kyautatawa ai tahsinun nutuƙi bi afdali da'in mumkin shine kyautata furci da ta hanyar yin shi da ta hanya mai kyau wacce mutum zai iya duk iyayen da zaka iya ka yi karanta ƙur'ani mai girma ta hanya mai kyau to wannan shine ake ce masa a tahsin shine kuma ma'anar shi tajwidi a logance kenan ma'ana a yaren larabci to wannan kenan sannan istilahi kuma a cikin ilimi na ilimin tajwidi shine huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi as min makhrajihi sahih shine fitar da kowane harafi daga mafitarsa ingantacciyar mafita kada mutum ka je ka ɗauki wani harafi ka fito da shi daga wani wuri daban kana nufin kuma wancan harafi ɗin sai ya zamanto ko dai ka ɓata ka faɗi wani abu mara ma'ana kwata-kwata ko kuma ka faɗi wani harafi ɗin daban to wannan kenan ah, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu fi jami'il halat waƙfan kana am waslan tare da ka fitar da harafin daga mafitar shi mm, ingantacciyar mafita tare da kuma ba shi haƙƙinsa sannan kuma an ce haƙƙahu wa haƙƙahu ka ba shi haƙƙinsa da kuma mustahaƙ a nan abin da ake nufi shine idan mun ce haƙ shine sifofi na harafi na asali kowane harafi akwai sifofi na asali waɗanda dole idan za a furta shi waɗannan sufofi ɗin su fito amma kuma mustahak shine ba har ba sufofi ne na asalin harafi ba amma wani dalili yana iya zuwa ya sanya a wannan siffa ta wa shi wannan harafi shine ake cewa mustahak a cikin kowane hali mutum ya ba wannan harafi wannan haƙoƙi nashi shi ko a wajen wakafi ko kuma wajen wucewa mun yi magana dama akan wakafi da kuma wucewa wasulu ba sai mun yi bayani a kansu ba sannan biduni tahawunin wala mubalagha babu kuma ragewa ba karawa in za mu faɗa a wasu ma'ana babu sakaci mutum ya yi sakaci wajen fitar da wannan harafi ɗin ya kasa kaiwa ga wannan na kudaden da ake so a fitar da wannan harafi sannan kuma kada mutum ya mubalaga da yawa wani lokacin zaka ji mutum yana karatu mm, irin su ainun irin su ha'un ana faɗin sa amma zaka ji wani lokacin akwai gazawa misali ha karama sai mutum ya ce mata ha kawai kamar babba ha wani lokacin kuma za ta yi yawa sai ka ji haɗin ta wuce yadda ake bukata an ƙara mata wasu abubuwa da wata iska da wani abubuwa wanda babu su a ciki mubalaga kenan to an ce to wannan babu babu shi a cikin ilimin tajwidi musamman wajen fitar da harfi daga cikin mafitarsa wannan kenan to famakharajul harf huwa makanun kunu makanu takawuni sauti afwan famakharajul harf huwa makanu kawuni sauti harf shi makaraj in an ce makarajil harf shine gurin da harafi yake faruwa ma'ana inda ake yinsa kamar inda za mu ce akwai wani ah, wani kamfani da yake kera wani abu to daidai gurin da ake iya a fito da wannan uh, abin da ake kera a wannan kamfanin to kamar in muka ɗauki harafi muka masalta da shi daidai wannan gurin da yake fitowa ga baki ɗayansa an cika shi komi ya ji to daidai wannan gurin shine makaraj din harafi inda za mu ɗauka harafi yana da gurin da yake fitowa shine aka ce gurin da makanu takawuni sautil harf gurin da sauti na harafi yake faruwa ma'ana ake haɗa shi wannan kenan to wannan abin da ya shafi shi tajwidi a lugatan was ilahan kenan mun yi magana akan cewa harafi yana da haƙƙinsa kuma yana da mustahak haƙƙin mun faɗa cewa shine sifofi na asali uh, harfa ne sufofi na zati na shi asalin zatin harafi sifofin da yake da shi wanda kuma suke mayyaze shi daga wani harafi ɗin su amfanin su sufofin harafi shine kowane harafi iya waɗannan sufofin nashi da aka yanka masa aka bashi idan ba a cika su ba to kenan ba a bambance shi da wasu haruffa ba ko ma zai iya zama wani harafi ɗin daban sannan su kuma mustahak mun ce shine waɗanda sufofi ba na asali ba kamar za mu iya ɗauka in muna so mu kawo misali kamar izhari misali in an ce izhari wajen bayyana nunin sakina idan wasu haruffa suka zo wurinta asalin wannan izhari din akan nuna sakina wadda nan gaban Allah da zamu zo mu bayani ba shi ne asalin sifarta ba amma saboda wani dalili ya sanya aka yi wannan izhari din hakanan idan muka ɗauki irin su idgham irin su ikhfa irin su kamar tarqiqi na ra misali ra wani gurin za a siriranta ta wani gurin za a kumbura wannan duk ba sifofi ne na asali na ita wannan harafi na ra ba saboda haka a nan su ne ake ce musu haruffa waɗanda suke wannan shine musta mustahaq kenan na harafi wanda ba sifofi ne na asalin harafi ba to wannan kenan dangane da abin da ya shafi tajwidi a logatan wasdilahan to yanzu abin da za mu shiga na gaba shine abin da ya shafi makharijul huruf makharijul huruf kamar yadda za mu gani tare da ku a cikin wannan jadawali namu mun kawo su muna da maudu na mafita harfa ko kuma kafin mu je zuwa ga maudu din za mu makarajil harf huwal makanin ladi ya taka wani fihi sautil harf kamar yadda muka faɗa a baya ba sai mun maimaita ba wali ma'arifati ولمعرفة ya tim taskinuhu wani والنطق bihi. والنطق به بعد همزة متحركة والإصغاء إليه فحيث ما قطعنا الصوت بالحرف يكون هو مخرجه ma'ana abin da ake nufi da wannan ibara din shine mafita harafi idan kana so ka san kowane harafi ina ne ta ina yake fitowa to za ka ɗaure shi ya za ka yi ka ɗaure shi za ka kawo alhamza misali mai fataha ko mai kasara ko mai dhamma sai ka ɗauri wannan harafi misali yanzu idan ina so in ɗauki eh, misali ba mafitar ba ta ina take fitowa sai in ɗauki alhamza in sa mata fataha sai in ɗaure wannan ba ɗin da ita misali ab to daidai inda sautin ya ƙare ya ɗauke daidai wurin to shine daidai mafitar ita wannan harafi ɗin misali ab za mu ga cewa daidai inda muka yanke shine daidai inda leɓe guda biyu na sama da ƙasa suka haɗu to kowane harafi idan aka ɗauke shi aka jarraba masa wannan za a gane ta ina ne yake fitowa to wannan kenan a yanzu za mu shiga abu na gaba shine a adadu adadu makharijil huruf adadinsu guda nawa ne guda nawa muke da su akwai saɓani wajen malaman tajwidi a wurinsu akwai saɓani cewa mafita nawa gare mu amma za mu ɗauki wanda yake mafi shahara mafi kuma inganci wanda kan shi ake tafiya a kan shi suke tafiya za mu yi bayani mu kyale ikhtilafati wanda yanzu fi'ilan wannan a kansu ake tafiya abin da suka faɗa shine muna da mafita ta harafi guda goma sha bakwai idan muka ɗauki harfa na larabci guda ashirin da takwas kowane harafi yana fitowa da ɗaya daga cikin daga ɗaya daga cikin waɗannan makarij ɗin wannan gurin da harafi yake fitowa wani wata mafita tana da guda ɗaya wata tana da biyu wata tana da da yawa shi nan dai in aka ƙasa masu aka rarraba kowane harafi akwai ta inda yake fitowa to guda mafita guda goma sha bakwai amma a cikin guri biyar a cikin guri biyar wannan guri biyar din su ne za mu ga kamar haka ah, ba laifi za a iya haska mana magani ah, mu da masu kallonmu na farko shine aljauf kowanne za mu zo mai bayaninsu menene aljauf sannan muna da alhalk menene alhalk muna da ahruful lisan harshe mafita nawa gare shi sannan muna da ashafatan muna da alkhaishum kowane ɗaya daga cikin waɗannan ba mun ce mafita guda goma sha bakwai gare mu ba to guda goma sha bakwai nan an rarraba su ne a cikin waɗannan abubuwa ɗin guda biyar wani ya ɗau ɗaya wani ya ɗau kaza da sauransu kowanne za a raba za mu zo da ku za mu gani ta ina ne kowanne nawa ya kasu da kuma waɗanda ma ba su kasu ɗin ba to na farko kenan wan na farko abinda za fara ɗauka gurin farko gurin farko shine aljauf wa fihi makharajun wahid shi aljauf din nan shine a eh, cikin baki filin da baki yake ɗauke da shi ma'ana cikin bakin mutum tun daga nan har zuwa abin da ya kai wani bangare na makogaran mutum wanda iska tana iya shiga ta fito ta wannan guri din shine ake ce masa aljauf to yana da mafita kwaya ɗaya kawai sannan haruffan da suke fitowa daga cikin wannan mafita ta aljauf ita ce su ne haruffa na madda haruffan madda da kuma harakat haruffan madda da harakat mun ce harakat su ne wasilla da fataha da kasra da zamma. waɗannan su ne harakat kamar yadda muka yi bayani a baya sannan haruffan madda da alif da ya da wa waɗannan gabaki ɗayansu a lokacin da za ka yi furici da harafi to su waɗannan abubuwan suna fitowa ta wannan guri misali yanzu idan muka ɗauki mimun idan muka ɗauki ma ma nan mimun daga leɓe take amma harakarta daga cikin wannan aljof ɗin yake sannan haruffan madda su ne mafi mahimmanci a cikin wannan shi aljauf ɗin wannan suna fitowa ne ta wannan guri misali yanzu idan muka ɗauki ma mimu muka sa mata alif ma to wannan ma ɗin alif ɗin nan da ya ja mimun ɗin wannan to yana fitowa ne daga cikin wannan jauf ɗin kamar yadda za mu gani tare da ko a cikin wannan jadawali idan muka ɗauki wannan na farko al'aliful maddiya idan muka ce ma za mu gani yadda wannan baki din a cikin wannan hoto ya buɗe leɓen mutum bai kasance ya turo gaba ko ya shiga ciki ba ya tsaya a daidai inda yake ma ma to ɗin wannan shine yake fitowa ta cikin jau shine za mu gani gashi nan yana da yan alama fari aka ɗiga daidai gurin da wannan wannan harafi na madda yake fitowa ma wannan kenan sannan idan muka zo muka ɗauki alwawul maddiya ita ma tana fitowa ne a wannan guri sai dai ita ta ɗan yi ƙasa kaɗan a cikin wannan jauf ɗin ta ɗan yi ƙasa kaɗan da dangane in eh, muka yi kiyasi da na alif misali idan muka ɗauki nafsin wannan harafi na mu na ma in muka yi masa dhamma tun da dama mun ce wawun ta madda tana da alaƙa da dhamma ne sai an sa wa harafi dhamma tukunna a yi masa madda tawawun to idan muka ce mu mu mimun ya fito daga lebe amma wannan wannan madda din tawawun ta ina ta fito shine wannan jauf da za ake ce masa filin baki ko kororon baki da abin da ya kama da haka idan muka ɗauki mu za mu gani a wannan hoto na biyu leban ya turo gaba kamar dama yadda mun faɗa a baya cewa ita zomma in za a faɗe ta leɓe yana turuwa ne gaba kaɗan sannan idan akwai madda kuma ita kuma madda za ta fito yanzu ta cikin wannan jauf ɗin zai zamanto mu mu idan za a ja da yawa mu wannan wu ɗin za ka ji shi kai kanka cewa ta ina yake fitowa shine ta cikin wani wannan kororon baki ba ta leɓen da ka ce mu ba yake fitowa wannan kenan sai kuma ya aliyaul maddiya ita ma a baya mun ce ya tana da alaka da kasra saboda haka yanzu wannan mimun za mu iya mata kasra sai mu mata ja mu ce mi to wannan yi din yana fitowa ne daga cikin wannan kororo na baki misali yi mi mi to za mu ji yadda iska take fitowa tana a ah, dukan harshe wani lokaci za mu ga a harshe ya yi ɗanyi ƙasa kaɗan kama a na farko na biyu ya fi tasowa a na wawun sannan kuma a na yawon baki ɗaya ya fi yin harshen ya yi doro sosai wannan kenan ita ce hala ko kuma yanayi da mutum zai ji kanshi a daidai lokacin da yake furta su waɗannan harfa na madda wannan kenan to wannan dangane da abin da ya shafi shi wannan mafita na wannan mafita ta mi ta aljauf kamar yadda muka faɗa aljauf kuma yana da mafita ne kawai kwaya ɗaya tak wannan kwaya ɗaya ita ce harfin madda guda uku suke fitowa daga ciki muka ce da alif da wawun da ya'un kuma mun musalta saboda haka a nan za mu dakata lokaci ya yi mana halinsa ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kuma ina da ya ƙara jaddada mana shine tamrin da maimaitawa kwatantawa da ji da maimaitawa da ji da maimaitawa su ne suke sanyawa mutum ya samu ci gaba a cikin kowane ma al'amari ba ma karatun ƙur'ani ba to balle kuma karatun ƙur'ani mai girma wanda yake ɗauke da ɗimbin falala wanda ya zamanto kusan ba ma kusan ba ya zamanto wajibi ne akan kowane musulmi ya iya karatun ƙur'ani ko da bai haddace ba amma dai koyan karatun shi ya zamanto wajibi kamar yadda malamai suka faɗa ba su saɓani akan wajibcin koyon ƙur'ani ba shi ya sa ma za mu ga kamar a cikin sallah suna cewa wanda bai iya karatu ba ma'ana karatun shi yake da lahani yake da yake batawa to bai halasta yi sallah shi kadai ba dole sai ya je ya nemi limami adali wanda ya iya karatu ingantacce ya bi shi sallah ko da yaushe har zuwa lokacin da zai koya wannan kenan anan muke cewa wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله